Tun da maraicen ranar Lahadin da ta gabata ne al'ummar garuruwan gayin babba da gayin karama da matafari da banjari da dandori da dolan dandori da kuka da bu da kuma gangabituwa ke cikin yanayin zaman ɗarɗar sakamakon wannan fitina. Alhaji Muhammad Muhammad Adamu da ke zaman bulaman garin zangayan wanda ba Fulatani ne ya yi mini ƙarin haske ta wayar tarho. An samu hatsaniyar ne tsakanin ainihin Fulanin Burniwa lokal gamman waɗanda ni ne su suna ƙarƙashi na su kuma kirika ma lokal gamman wayanda suke ƙarƙashin Fulaman gayen. Kuma dai tayin hankali dama haka ce da an yi shi ya faru kokari ake a haɗa ƙarfi da ƙarfe a gaya za a kwantar da abin. Kowa an mara rauni gaskiya halin yanzu yi wasan makiyayi na farko yana gadon asibiti a kwance wanda yake jami'an tsaro sun kawo shi shi kuma yaro mai gona shi ma an sare ni a hannu yan sandan burniwa sun ɗauke shi tare da ni mun je mun danka da hannun dp wan kiri kasan yanzu haka dai mutane kimanin dubu biyar ne musamman mata da yara suka tsere zuwa manyan garuruwa da ke kusa irin su birniwa da haɗeja da kuma gurin jihar yobe saboda gudun abin da kaje ya zo a cewar malam muhammad hassan wani mazaunin garin gayin babba yanzu abin da ake ciki dai akwai yan mata suka dinga fita saboda sun tsorata sai saboda mata dubu biyar sun fita a wani yankin akwai wanda aka harba inda ma aka asibitin birni akwai wanda aka sassara akwai kuma na fesa kano ma an ci ana cire musu ita cibiya biya din abu jami'an ba dan jami'an tsaro ma da da karamar hukuma suna ta kokari ba mutane za su iya barin yankin gaba ɗaya yakin fage karfe ɗayan dare karfe biyun dare zuwa ba ake yin sa saboda haka kaga kai kuma da kake gida za a zo a same ka kaga dole ne za ka yi yunkurin ko ka fita ka bar garin ko kuma in kana da wata makuya ka nemi uya ba mu sake ba su ma kuma ba za su sake ba saboda sakamakon kaga su ne suke jeji mu ko muna gari kan da ya bamu mamaki marayu ne suka yi sabgar za su zo su yi muku ihu su harbe ku kuma su ɗebi dukiyar ku kaga zama su waɗancan da aka yi da su sun hakura kuma wasu sun yi suna ɗiban wata ganima daban a gefe. Tidi dai hukumomin tsaro a jihar ta Jigawa suka ce sun ɗauki matakan dakile wannan fitina kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar Usman gwamna ya shaida min. gaskiya ne an samu ɗan rikici kundin shiga tsakanin manoman da makiyaya To amma zuwa yamma ranar sai muka fahimci cewa akwai yaran da yaran fulani guda biyu da suka je kiwo ba su san ma abin da ke faruwa ba da muka gan dai muka tsinki gawakin su a daji mun akan bincike mu san su wa suka aikata wannan laifin kuma dai saboda aukuwan wannan alamarin sai ya kasance mutane ƙauyen da abu ya faru sun zama ba kwanciyar hankali a garin sai kowa ke ganin kamar fulani za su zo su farma masu su yi duk wanda muka gani da hannu a wannan alamar za mu kama shi mu hukunta shi kuma mun baza jami'a a wurin don a samu zaman lafiya. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da cece kuce dangane da matakin gwamnonin kudancin Najeriya na hana Fulani kiwo a dazukan da ke yankunansu har ma gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya yi yin filin kiwo ga Fulani 'yan asalin jiharsa da aka koro daga kudu. Mahmud Ibrahim Kwari. muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.